assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 24 ga watan jima'a thani hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da biyar daidai da 24 ga watan april shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullah buna abdurrahman al darimi assar makandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a ƙarƙashin babu liktida'i bil ulama babin da ke bayani a kan cewa kada wani ya sake yi aiki koya yake a cikin al'amarin addini sai yana da ilimi tabbataccen ilimi da ya samu jagorancin shi daga malaman Allah domin su malaman nan da shaidan annabi ya ce su suka gaji annabawa kuma su annabawa ba su bar gadon kuɗi ko wani abin da ake gada a yau ba abin da suka gadar shine ilimi annabi ya ce man a a hada bi wa wafirin duk wanda ya riko da ilimi hakika ya yi riko da kaso da rabo gwaɓaɓɓe mai nagarta shi sa Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ya sanar da al'umma cewa mutumin da duk ya tsayo wajen kafa abin da annabi ya gina to Allah madaukakin sarki zai haska mashi haka duk mutumin da ya sakaci wajen rushe abin da sunna ta gina Allah madaukakin sarki zai rusa shi wajibinku ne ku miƙe ku yi karatu ku nemi ilimi na hakika wanda zai amfanar da ko duniya da lahira domin waɗannan hadisai da muke karantawa akwai barazana a cikinsu na cewa malaman nan sun tasamma zuwa ƙarshe za mu zo za mu karanta wani asari wanda yake haska mana wannan a fili cewa al'umma ta zo ƙarshe muddin malamanta suka tasamma ƙarewa a lokacin ne za a wayi gari a ɗauki mutanen da ba malamai ba a yi masu naɗin malanta su raka kutsawa cikin al'amarin ilimi suna fatawa da jahilci su ɓata kuma su ɓatar waɗannan zamanna da kake ganin su kakai tunanin wani zamani ne da zai zo nan gaba yake ɗauke da wancan sifa wannan zamanin ina fatan mun gano wannan da kyau domin yana daga cikin ashiratu sa'a 'yan tsaka-tsakiya shine ababe su raka faruwa waɗanda annabi ya ambata daga cikin alamomin tashin alkiyama kakkai zaton za su faru su wuce ne a za su faru su doge su raka manya-manyan alamomin tashin alkiyama har zuwa tashin alkiyama ƙananan alamomin tashin alkiyama su ne suke faruwa su wuce amma ba 'yan tsakiyan ba allah maraukin sarki ya kiyaye idan ba manta ba mun kwana hadisin da malai yake cewa akhbarana yahya ibn musa haddathana amr ibn muhammad al-qurashiy qala akhbarana isma'il an abdurrahman ibn zubayd al-yamani an abi ajla an abi ajlani an abi darda qala abu darda yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ne mana hutuba faƙala a cikin hudubansa sai ya ce naddarallahu ri'an sami'a minna haditha Allah madaukin sarki ka haska wa mutumin da ya hadisi daga wajenmu fa ballagahu kama sami'ahu ya isar da wannan hadisi kaman yanda ya ji shi farubba muballagin au amin sami'in سو da dama wanda yake isar da hadisi ka samu wanda shi mai saurare ne kadai ya fi shi kiyayewa ya aiki da shi zai iya yiwa ga malami har malami ya zauna ya ta ambaliyan hadisai ya ta karantar da hadisai yana sharhin hadisai yana kwadaitarwa wajen bin hadisai amma su masu saurare su fi shi aiki da abin da hadisan suke karantarwa su fi shi kiyaye hadisan mai wa wata rana tambaye shi ala ta mala hukuncin kaza sai ba da wani can daban sasha ce to ai ala ta mala ran nan ka kawo hadisi sai shi wallahi na manta kaga awamin sami'in shi da ya ji kai tsaye ga wani ya kiyaye hadisin wajen hadda wajen aiki wajen kira wajen komi ya fi shi tsare wannan ka'idar zai iya yi wa da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba shi ke nuna cewa wancan ba malami ba ne ko wancan bai karatu ba ko wancan ba masani ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku allah ya shiryar da mu salasun annabi ya ce abu uku la ya ghillu alaihin na kalbin ah, ri'in musulmin ba sa kosawa ba sa kosarwa ba sa gazawa daga zuciyan dan adam ya ji sun buwaye shi kullum dan adam na ƙara nema da fata da bukata da kuma gayyato su cikin zuciyar shi ikhlasul amali lillah na farko tsargake aiki don Allah aikin da kake don wa kake yi don ka samu abin duniya kana aiki ne don ka faranta ma wani ko ko don ka bakanta ma wani ko ko don a gani a yaba ko ko dan in aikin ka ya zama haka to kai ba mumini ne, mun gano wannan da kyau ko shi mumini kullum abin da yake ikhlasi ne in ko ba ikhlasi ba zai yi ba wan nasihatu li kulli muslimin da kuma yin nasiha ga kowane musulmi shi mumini aikin shi shine duk inda musulmi yake to ya kokarin isar da saƙon Allah zuwa gare shi yayi daidai ya mai nasiha ya tabbatar da shi ya zabarar da shi ya yi kuskure ya mai nasiha ya jawo shi ya sa shi ya tuba ya rungumi sakon Allah da annabi mun gano wannan da kyau ko yau da za a waye gari kowa ya zama mutumin kirki malamai aikin su karuwa ya yi aiki bai ragu ba za a zo kuma ana faɗin falalan zaman mutumin kirki da haɗarin koma ma aikin banzan da aka tuba ba za a daina ba sai an gaya mutane domin su zama na annabi ɗari bisa ɗari kuna gane wannan da kyau ko allah ya shiryar da mu mu jama'atul musulmi na sannan da lazimtan jama'ar musulmi kun gane wannan da kyau ko ina jama'ar musulmi suka tattaru mumini baya rabuwa da su duk abin da suka yi yana daga cikin haɗarin da ya jefa kasan nan cikin bala'i shine rashin lazimtan jama'atul musulmi na. jiyan da aka karkasa musulmi da son zuciya kowa ya kama inda ya kama bayan kuma umarni ne na allah guda biyu a cikin alkur'ani umarnin farko wa ta simo bi hablillahi jami'an ya ce wala ta farraku kakku rabu duk bala'i kakku rabu ku yi roƙo da igiyar allah kaji umarnin farko dukkanku wa ta simo bi hablillahi ya ce mai jami'an ƙarshe sai ce mai wala ta tafarraku kakkurabu amma don Allah ku ga abin da yake faruwa an waye gari yanzu gaba ɗaya ma ba a recognizing ballantana a yi recommending tafiyan ahalus sunna a matsayin wata tafiya ta hakika a ƙasan nan mun gano wannan da ku hayaniya kawai suke isu isu domin an riga an gama da su ba su isa su faɗi abin da za a saurare su ba yau sai a waye gari kungiyar kiristoci ta kan ta faɗi magana ma an girmama magananta sai ƙungiyar fitiyanar islam su faɗi magana a girmama su sama ma da magana a halin sunna saboda in ka ce a halin sunna za su yi magana sai a ce wani ɓangaren kun gano wannan da kyau ku ko a ce a mai da wannan ɓangaren saniyan ware to bari a ja wannan yau kuma a mai da wannan saniyan ware gobe a ja wancan da wani dalili jama'ar annabi Allah a Qur'ani ya gaya mana cewa kan mu rabu mu mu zo mu rabu kuma duk wannan rabuwan da ake ta bayani dalilan rabuwan ba wanda ya kawo dalili ko kwaya ɗaya wanda suka ko kuma yake tabbatar da kayan da alkur'ani da sunna ne ya haifar da wannan an zo an ce ba sai da na ali ka kafarta waɗannan mutane sai ce ina ba zai kafarta su ba minal kufri farru daga kafircin suka guda suna ganin mun kafirta ne suke gudun mu saboda ka ba za mu mu kafirta su ba mu jawo su don su fahimce mu babu wani dalilin da ahlus sunna ba za su haɗu ba wallahi din hankali ka cire ta'asiranci yana daga cikin abin da ke haifar mai yi wa Allah da annabi ƙarya shine ta'assubanci cire ta'assubanci ga malaminka cire ta'assubanci ga ƙungiyanka cire ta'assubanci ga ƙabilanka da yankin guda da komi ka ɗibi duk maganganun da ɓangarorin suke faɗi duka ka aje su a faifai don Allah wata kalma ce ƙwaya ɗaya kowane aiki ne ƙwaya ɗaya ya fitar da mai daga addinin musulunci duk tafiya in za a yi don Allah ba zai yi a haɗu ba ba zai yi a hakuri da juna ba ba Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum sai ce me wasbiru kenan in wancan ya kawo tanaza'anci wancan ya kawo abin da zai rage karfin ku ya watsar da ku arna sarena ku sai Allah ce kai kai hakuri in shi ya laifi kai kuma kai ma Allah laifi da ya ce kai hakuri kake kenan ba mutumin kirki a cikin ku jama'ar annabi kowa ji tsoron Allah ba ma goyon bayan ahlus sunna su rabu mu muna goyon bayan ahalu sunna su haɗu ne bala'in da muke fuskanta jama'a rabuwa ba zai fishe mu ba abin da zai fishe mu shine a yi haƙuri a haɗu a ba juna uziri a abu juna sallah sannan a yi abin da ya kamata bayan da za a ce wai hayaniyar shugabanci hayaniyar an samu kuɗi hayaniyar an yi kaza wannan ya raba ahalu sunna kun gano wannan da ke ku? hayaniyan da ke ƙasa jama'a ba wanda muke kallo ba waɗancan da kake hangen su ko duk duniya na hangen su sanda aka sanar ƙungiyar izala ta haɗu sai da kujeran obama da kujeran majalisar ɗinkin duniya da kujeran hatta isra'ila da duk wani kafiri da ke duniyar nan sai da ta kaɗu cewa a yanzu musulmi sun haɗe a duk afirka ake cewa saboda babu kungiya mai karfi ƙungiyar adalci ƙungiyar musulunci ƙungiyar nagarta ƙungiyar da ke ma'addinin addinin musulunci hidima a duk afirka kamar ƙungiyar izala duk wanda ya faɗi saɓanin wannan san zuciya faɗi kuma ƙarya ya faɗa mun gano wannan da kyau ko ba ka raba su da kurakure cin da ba annabawa ba ne ba ka raba su da ganganci cin da ba manzanni ne masu mai ba za su iya kai duk abin da kake cewa za su iya su yi tunda ba wahayi ake masa ba amma dai manufan da aikin alheri ne ba wanda ya isa ce izala ba alheri ba ne sai dai kurakuran ne mu muke cewa a gyara yana daga cikin kuskure mafi girma wannan rabuwan don billahi azim in ka baza kurakuran da duk bangarorin suka yi ba wanda ya tasan ma ka'ida kwaya ɗaya daga cikin ka'idojin ridda duk abubuwa ne kawai ake ambata na son zuciya da neman mulki da neman matsayi da neman kaza da kuma hasashe da an haɗu da an rabu an samar da maganganu marasa daɗi to dama in aka samu rabuwa ko tsakanin mata da miji ne in ba su kai zuciya nesa ba ai za su irin waɗannan maganganun aiko to waɗannan abubuwan a daina fama su wannan fami ne ina fatan mun gano wannan da kyau ku je ku samu kasusuwan malam albani farin saƙo na fatan alkhairi ga ƙungiyar izala duk waɗannan nasihohin sai da ya yi sa cikinsu ya jawo hankalinsu ga abin da zai je komo wallahi jama'a dole mu lazimci jama'atul musulmi na dole ne mu kuma za mu tsaye ne kamar yadda Kur'ani ya gaya mana wa in ta'ifatani mu'mini mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan ƙungiyoyi guda biyu na muminai sun samu kansa a hali na rigima na rashin fahimta aikinku da Allah ya baku ku shi ne ku yi kokarin sulhu tsakaninsu mun gano wannan da kyau ku? sulhu tsakaninsu fa in bagad ihdahuma ala al-ukhra sai ce faqatil allati tabgi hatta tafi'a ila amrilla. fa in fa'at fa sai ce fa aslihu bainahuma har yanzu harkan sulhu muke yi jama'a mun gano wannan da kyau ku? amma wallahi wannan ba daidai ba ne wannan rabuwan mu ba ma jin daɗin shi kuma ba wani musulmi da yake da fatan alkhairi ga al'umman annaba a ƙasan nan ga irin wannan rikita-rikitan da ake sa al'umma da gangar waya ce na fatan wannan alherin wannan rabuwan babu shi domin wannan fitinar na rantse da allah ba wanda zai faɗa hanyar da za a fita in ba a halin sunna ba Suna ne suke da alkur'ani a hannunsu su suke da hadisai a hannunsu a bisa fassarar annabi da sahabbai duk wanda ba a halin sunna ba yana rayuwa ne a cikin shiririta kuma shi kan shi ya sani kuna gano wannan da kyau ko sai dai kawai ta'assubanci da san zuciya da ra'ayi da yin abin da zuciya take so amma gaskiya wannan rabuwan ba gaskiya ba ne duk wanda zai ce eh a rabu gaskiya ne ƙarya yake akwai abin da yake samu ne amma ya fifita abin da zai samu a duniya sama da abin da zai samu a lahira da ya kokari ya yi kira kan cewa a hadu gaskiya al'amari ku kalli wannan ruwayan da ke cewa wani zumu jama'atul musulmi na da lazimtan jama'ar musulmi annabi ya hana wannan rabuwar annabi ya yi umarni da haɗuwa ne duk wanda zai zargi wani daga cikinsu cewa malam wani ne ko shek wane ko ustaz wane ko alaramma wane ko gayyansu wane sun yi kaza duk laifin da za a ce sun yi sun kai laifin khatib ibn abi balta'a ne kun gano wannan da kyau ku amma mai manzan Allah ya ce ya ce rabu da shi ya je yakin badar kuma a ƙa'ida a musulunci innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizzakirin gaskiya a ba juna uzuri mun gano wannan da kyau ko a yafe ma juna kuma wallahi har yau mu ba mu yanke tsammani daga rahamar Allah cewa Allah madaukin sarki zai ƙara dunkule izala waje guda ba mu yanke tsammani Allah zai wannan aikin ba ko kun gano wannan dan ni abin da ke sa ni takaici shine sanda 'yan duniya suke ganin ba fa za su iya yin nasara ba sai sun haɗu sannan ne su ko masu addini suke ganin ba za su yi nasara ba sai sun rabu wannan wani irin mi'ara koma baya kenan ba su da wani kundi 'yan duniya da ya tabbatar masu da cewa in sun haɗu za su yi nasara hasashe ne da kallon abin da kawai kan je ya komo amma mu ko ahalus sunna muna da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai an karantar da mu wannan to da wani dalili ne muka sauka kan wannan ka'ida jama'a mun gano wannan da kyau ko sanda izala ta haɗu jama'a duk wani fasiki da duk wani azzalimi da duk wani ɗan bid'a da duk wani kafiri da duk wani ɗan san zuciya masu biye mu miyagun al'adu da haɓaka su ba wanda gaban shi bai faɗi ya tsure ba mun gano wannan da kyau ko kowa ya shiga tetayin shi amma ya asaf, sai kuma aka samu wannan matsalar ba wanda zai ce ba matsala akwai amma mu har yanzu wallahi mu a haɗa muke ganin su duk wanda ya kira kan sunna to wallahi akan sunna yake shi sa gaskiya wannan al'amarin a tsaya a kalle shi mu za mu nasiya ba za mu koma mu rungume hannunmu mu je lahira Allah madaukin sarki ya ce banna na faruwa ba mu magana ba za mu malam a haka ya koma ga Allah fafutukan yadda za a ɗinke a haɗa tafi tare a haka malam ya rasu to mu kuma haka za mu jona mu ci gaba da kira cewa a daure a haɗu a yi haƙuri a ba juna uzuri jama'a mun gano wannan da kyau ku? allah ya sa mu dace annabi ya ce wa luzumu jama'atul muslimina da kuma lazimtan jama'ar musulmi fa inna da'awahum yuhitu min wara'ihim kaga addu'an su kaga fatan alkhairin su to yana tasiri da albarkatuwa ga waɗanda za su zo bayan su ɗalibansu da 'ya'yansu da jikokinsu al'amarin ahalus sunna da suka cure suka haƙura waje guda suke nasiha da ikhlasi al'amari ne mai albarka da kowa yake samun alherin shi allah ka samu dace sai dai wannan ruwaya mala ya ce isnaduhu ifun auradahu alhaithami fi majma'iz zawaid a jiz'in farko lamba na 137 وقال رواه الطبراني في الكبير ورواه عن عبد الرحمن بن زبير وهو منكر الحديث قاله البخاري الإمام البخاري نيتي wanda ya ruwaito wannan hadisi to yana ruwaitan hadisai munkarai kar ku manta mun karanta wannan ruwaya da ruwaya ingantacciya a hadisi na 228 hadisi tiryan tiryan da ya ce na Ahmadu bin khalidin na muhammadu huwa ibnu ishaqa an zuhuri an muhammad ibn jubair ibn mutaimin an abihi qala qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil khayf sai ka wannan hadisin taryan taryan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya kawo mana wannan hadisin ne don ya ƙara tabbatar da abin da ya ƙulla babi a kan shi kuna gane wannan shine sakon annabi yake ɗauka a isar ba sakon ka ba ba sakon wasu ba kun gane wannan idan ka dauko sakon kabilan ku shi kake kokarin ka yi promoting ba sunna ba to ka shiga uku mun gane wannan ko kuma abin da ya shafi ra'ayinku ko tunaninku ko bayanai daga iyayen gidanku amma babban abin da mutum zai ɗauka ya nasara ku wallahi sunna ce kuma annabi ya faɗa sannan nasiha ga al'umman annabi sannan zuciya ta cika da ikhlasi sannan sai lazimtan al'umman musulmi sannan da yi juna fatan alkhairi Allah ya sauwaka mala ya ce babul tiƙa'il hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata thabbuti fihi wannan babi jan kunni ne dangane da yin taka tsantsan game da cewa annabi ya ce kuna fahimtar wannan da kyau ku wallahi mutane sai sun yi taka tsantsan game da kirkiran magana cewa annabi ya ce haka kawai mutum ya gadawa sai ce mana Allah ya ce Allah ya ce wannan haramun ne kai hankali yi wa annabi karya ba kamar yi ma wani tukari ƙarya ba ne yin magana ka ce annabi ya faɗi bai faɗi ba ba kamar yi ma wani ƙarya ba ne annabi ya ce duk wanda ya man ƙarya to ya shiga wuta falyalijin nara ya marmada ya shige wuta kar sake sannan in baka san ingancin hadisi ba ko kar sake ka faɗe shi duk wanda ya karanta hadisi ɗaya ka tsaye da shi a wajen ka tsaye da shi me ingancin wannan hadisin yi maka bayanin mazajen hadisin sannan mai annabi ya fassara hadisin da sahabbai ba ya zuwa dinga ma karatun hadisi yadda ka san ana karatun ruwan bagaja ba kun gano wannan zama ɗaya karanta wajen hadisi sittin kun gano wannan da kyau ko min hal gaith wa thamin a ce kuma wai wannan shine karatun musulunci to me aka tsira da shi wannan itizali ne kuna gano wannan da kyau kuma za ku zo za ku ji cikin alfarqu bainal firaq shi sa duk wanda bai tsaya ya gogi ilimi ba wallah sai ya sha mamaki a rayuwa ku zo kuna ma annabi ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ko an yi ban san ya sai ya ganta ko bai ganta wace kai magana je ka ɗauko fi kyau karanta mun gano wannan da kyau ko hadisi ba naka bane duk wanda ba zai iya gano hadisi ya inganta ba ko bai inganta ba ko to ya je ya tambayi malamai su gaya mai ingantattun kadai in bai san wannan bai kama bakin shi mu ba ka ba garin gyaran gira ka rasa idanun Allah ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana Muhammadu bin isa haddathana hushaimun akhbarana abu zubairi an jabirin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar yanzu misali akwai wani haɗari kwaya cikin isnadin nan waye gano shi abu zubair an jabir saboda abu zubair mudallisi ne kuma ya yi an'ana ma kuma malai ce wannan hadisi sahihi ne gaskiya sahihi ne ruwayan ma mutawatira ce me yasa aka faɗa haka saboda abu zubair akwai inda ya sarraha bitta hadisi kuna gane wannan kuma ba duk ruwayoyin abu zubair ne da ya an ana ake raunata su za mu zo a cikin karatun da muke na mustala za ku ji shi sha Allah Allah ya sa mu dace yake cewa annabi ya ce man zaba alayya duk wanda ya man ƙarya muta'ammidan da gangar fal ya a maqaduhu minan nar to lalle wannan ya tattali kujeran shi a wuta kowaye kana ma annabi ƙarya to kawai ka ce sit mai lamba kaza kar wanda ya zauna naka ne in ko kana neman zaman lafiya an tambaye ka ko fassara ko wani abin da ya kama da wannan ka baka sani ba jama'a cewa ban sani ba wai illa ne mala'iku da suka ce la ilma lana illa ma allamtana shi gani sun samu illa illa ne da annabi ya ce mal mas'ul an ha bi as sa'il illa ne da imam malik ya ce ban sani ba ka je ka tara duk wanda zaka tara ka ce sa'altu malikan fa qala malikun la adari illa ne amma mutum kokari yake nuna cewa ai shi yanda kasar ruwan zafi ne ba shi da gefe inda ilimi ne ka san komi wannan ne matakin rushewa Allah ya kiyaye wannan hadisi malai ce ingantacce ne akhrajahu hubunu maja ibn maja ya fitar da shi fil muqaddima babu taglidi fi ta'ammud al-kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin babin da ke bayani akan narkon ba ga wanda yake kirkiran ƙarya da gangar ya danganta ma annabi a juz'in farko shafi na sha uku lamba hadisi na talatin da uku min tariki abi haithama wa zuwa zuhair bin harbin ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadin shi a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da uku jami'an abu haithama zuhair bin harbin ahmad bin hanbali muhammad bin isa qalu haddathana hushaymun bihi kun gano wannan da kyau ko dukkanin waɗannan malamin su shine hushaymu Allah ya shiryar da mu mala yace akhbarana muhammad bin isa haddathana abu awana an abdul a'la an sa'id bin jubairin an ibn abbas عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce man ka zaba alayya Amidan duk wanda ya kirkira karya da gangar ya danganta man annabi ya ce fal ya tabawwa'a ya marmaza ya tattalin maka'adahu mazaunin shi minan nara a gidan wuta yanzu wannan jan kunnin bai isa ba malami kawai zai ga ai ga fatoyi sun taso ya kamata a ce ci kasuwa kawai sai ya faɗi magana ka danganta ma addinin Allah yana daga cikin abin da malamai suka faɗa hatta karantar da hadisai da ifai da maudu'ai da munkare da matarukai da duk waɗannan hayaniyan yana daga cikin abin da yake danganta ƙarya ne ga annabi in ba ka sani ba ka ja bakin ka kai shiru mun gano wannan da ke ko in ba ka sani ba ka ja bakin ka kai shiru ka je malamai sanar da kai Allah shiryar da mu malai ce akhbarana abdullahi bin salihin حدثني الليث حدثني يزيد بن عبد الله عن أمر ابن عبد الله ابن أروى عن عبد الله بن أروى عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حدث أني كذبا duk wanda ya bada labari game da ni ya ƙarya mun gano ko menene ka sani ka taɓa magana da ta shafi annabu kowace iri ce kai ƙarya a ciki sai ce falleta bawa a maƙadahu minan nari ka tattali kujeranka a wuta ka zama suna sha'awa a ce duk jama'a sun zauna suna sauraron wani yana magana abin sai su ɗauka entertainment ne burgewa ne da watsake abin da yake cikin zuciya kawai ya zauna yana shimfiɗo ma annabi ƙarerai kai hankali mun gano wannan da kyau ko kai hankali harkan ba ƙarya ba ce harka ce ta faɗin gaskiya in ka san abin da ka sani na addini faɗi in ba ka sani ba fa ja bakin ka kai shiru ka zauna lafiya gaya masu gaskiyan da ka sani wanda ba ka sani ba ka ce ba ka sani ba ka burge su ka shiga wuta mai amfanin bada ba rai Allah shi kiyaye hadisin da muka gama karantawa mala yake cewa isnaduhu da ifon isnadin shi mai rauni ne shi wancan na farkon akhrajahu tirmidhi fi kitab at-tafsir babun fil ladhi yufassiru al-qur'ana bi ra'ayihi ƙarƙashin babin da ke bayani kan wanda ke fassara alkur'ani da ra'ayin shi ko kirikiri ya san fassarar wannan ayan fa ba daidai bane ya je kwaso hayaniya na mutane ce to ga abin da malamai suka ce malamai sau'in Allah ne na kasa gane wannan karambani na mutane fa a duk lokacin da aya ta zo ta ce kaza sai ka ɗauko aya yar uwata ka fassara in ka sani in ba ka ba wanda zai fassara a madadin Allah kai tsaye Allah ya karɓa ya da shine annabi fa mun gano wannan waɗanda suke fahimtar fassarar annabi kai tsaye su ne sabon manzan Allah ba waɗannan ne kadai za su yi magana a musulunci ka ce alal aini war ra'as hankali kuna gano wannan ka fassara Kur'ani da ƙarya da ra'ayi da ka wallahi za ka kwashi yan kallo duniya da lahira don duk wanda ya wannan harkan wallahi Allah ba zai bashi ba ma a duniya sai Allah ya ɗaya da mutuncin shi wallahi in ba ka sani ba ka ja baki ka shiru ka ce ban sani ba in za ka fassara alkur'ani je ka samu wanda ya sani ka ce gaya maka kawai zama kana talakki ne ka zama bututu ne kawai kai Allah shi kiyaye ya kawo shi a mujalladi na biyar shafi na ɗari da tamanin da uku lamba hadisi na dubu biyu ɗari tara da hamsin da ɗaya min ki suwaid bin amr al-kalabi wa ƙala abu isa haza hadisun hasanun Wa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa wa ahmad fi musnadihi haka limamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladin farko shafi na 293 lamba dis na 2675 qala haddathana hasanun wafi haka jiz'in farko shafi na 323 a lamba na 2976 al'imamu imam ahmad ya ce haddasa na Abulwale haka a mujalladin farko har ila yau a lamban shafi na 327 a lamba dis na 325 ya ce haddasa na affan qala shaykh ahmad shakir isnaduhu da'ifun yace isnadun wannan mai rauni ne li da'fi abdul a'la at-taglibi saboda raunin abdul a'la at-taglibi jami'an suwaid hassan abul walid affan muhammad ibn isa haddasa na abu awana al-waddah awradahu al-haythami fi al-majma' zawaid juz'in farko shafi na 146 zuwa 147 wa qala rawahu tabarani fil kabir wa fihi abdul a'la bin amir wa aksaru an tad'ifihi mafi yawanci sun raunata wannan mutumin wanda ya bayyana cikin wannan isnadin sai dai hadisin ya zo ta hanyoyi birjik hadisai hanyoyi mutawatirai wanda suke gamsar da mu ba sai mun yi amfani da wannan ruwaya mai rauni ba jama'a kuna gane wannan kada wanda ya sake ko da hira yake yi kawai ce Allah ya ce Allah ya ce kai hankali Allah ya kyauta hadisi na biyu da muka karanta ma ce ingantacce ne ko shi kuma in a akhrajahu bi nahwihi min tariqi abdullah bin zubair kullum minhu al-bukhari fi kitab al-ilmi bukhari ya tada hadisi a kitab al babu ithmu man kadaba ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayanin zunubin wanda ya annabi ƙarya bukhari ya kawo hadisin a juz'in farko shafi na 242 hadisi na 107 abu dauda fitar da wannan hadisi a kitabul ilmi babun fit tashdidi alal kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani a kan tsanantawa game da mutumin da ya ma annabi ƙarya ya kawo hadisin a jizi na uku shafi na ɗari uku da sha takwas lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da hamsin da ɗaya wabnu maja ibnu maja ma fitar da wannan hadisi a muƙaddima babu taglidi fi ta'ammudil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani akan yi wa annabi ƙarya da gangar a jaz'in farko shafi na sha hudu lamba hadisi na talatin da shida ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a jaz'in farko a shafi na ɗari da sittin da biyar da shafi na ɗari da sittin da shida allah maraukin sarki ya sa mu dace shi sa yi ma annabi ƙarya ko ba kamar yi ma budurwanka ƙarya ba ne kai hankali mahala ya ce asad bin musa an attabin qala samitu anas bin malikin ya ƙolo ya ce ya ji anas dan malik yana cewa laula anni akhsha an ukhti'a ya ce ba don ina jin tsoron yin kuskure ba la haddastukum bi ashiya da na ba ku labaran wasu abubuwa masu ɗimbin yawa sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda waɗannan abubuwa na jiwo su ne daga annabi aw qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko annabi ne ya faɗe su wa andi anni sami'tuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo yace ba don komai ba naji annabi yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya man ƙarya da gangar falyatabawwa maq'adahu minan nar to wanda ya tattali kujeran shi a wuta duk wannan hadisi abin da ake ta nan naga kenan Allah kai kiyaye an ce je karantar ka san cancan da wala ka bari kasan abin da zaka ka faɗi anya kana kan tafi wala ka bari in ba haka ba kana gamawa kawai kan ce lamba ta kaza ne kai kawai ka shige wuta ka hutar da mutane an yi tsallake hadisi da mala ya ce akhbarana muhammad ibn humaidin haddasana sabbahu bin muharibin an umar bin abdullah bin ya'ala ibn murra an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar shine wancan ruwayan ko sai dai wannan ruwaya ma ce isnaduhu da'ifun awradahu al-haythami fi majma' az-zawaid juz'in farko shafi na ɗari da 147 wa qala rawahu tabarani fil kabir wa fihi umar bin abdullah bin ya'la wa huwa matrukul hadis akwai matruki ciki matrukuhu ma wahidin bihin farat wa ajma'u li dhabihi fa huwa karrat hadisi na gaba da makaranta kuma Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a juz'i na uku lamba hadisi na 172 haddasa na hajjaj ibn hashim bihi jami'an hajjaj hashim asad bin musa an shu'uba bihi Allah maraukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana muhammad ibn abdullah akhbarana abu dawud an shu'uba an Abdullaziz, an hammad ibn abi sulaiman an an tamimi an attab maula ibn Hurmus, sami'u anas bin malikin an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala annabi yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya man ƙarya da gangar to ya tattali kujeran shi a wuta mun gane wannan da kyau ko wannan hadisa ne imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad jizi na uku shafi na ɗari 209 qala na Suleiman ibn Dawud qala na an Shu'ba an Hammadin an ablaziz bin Rafi'in wa Attab rafa'ahu bihi ya kawo hadisin tiryan tiryan har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dake jan kunne game da yi mu annabi ƙarya mala ya ce akhbarana ahmad bin khalidin haddasana Muhammadu, huwa ibn ishaqa amma abad bin ka'abin an abi qatada qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu alal minbar yace ya ji annabi ya hau kan minbari yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane iyyakum wa kasratal hadithi anni ka shedunku da yawaita hadisi daga wajena yawaita ba da labari da surutai da zantattuka game da ni faman ƙala alayya duk wanda zai magana a kaina fala ya ƙul illa haƙƙan kar ya sake ya faɗo wani abu sai gaskiya au illa sidikan ko karkafar kowa komi da ya shafi annabi sai ne sai gaskiya wa man ƙala alayya ma lam aqul duk wanda ya sake ya faɗi maganan da ni ban faɗi ba falata bawa a maƙa'adahu minan na to ya tattali kujeran shi a wuta jama'a mun gano wannan da kyau ko jama'a malanta fa haɗarin da ke cikinta ya fi alherin da ke cikinta yawa ba ya kada ka san wannan saboda mutane sun mai da al'amarin addini ya zama kamar wani al'amarin holewa ka zo ka ba su labarin da za su yi dariya su yi annashuwa su ji daɗi su more shi suke so amma ka gaya masu gaskiya to kai ne lamba lambawan haka ne in kana neman ka zama lambawan enemy nasu to gaya masu gaskiya so suke ka rika wakiltan kanka wajen gaya masu magana kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa kai hankali abin da baka sani ba ko da hadisai ke karantarwa guda biyu guda guda hudu sai kaga wannan baka san kan shi ba ka je ka nemi ilimin shi ka nemi menene in ba haka ba kai shiru ko kuma ga hadisi zai tabbata karara ba hadisi bane mutum maimakon ya bayyana ba hadisi bane kawai shi kenan sai ya ja bakin shi ya shiru saboda ya ji romo daga rabasan da ke ciki wuta kuma ka ɗauka wasa ake gaya maka da gaskiya ake wannan hadisi kyakkyawa ne al-imam ibnu majah ya fitar da shi a cikin muqaddima babu tagliz fi ta'ammud al-kadhib ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a juz'in farko shafi na 14 lamba hadisi na 35 min tariqi yahya ibn ya'la kilahuma ahmad ibn khalid yahya ibn ya'la am muhammad ibn ishaq bihi Ahmad ya fitar da wannan kwatankwacin hadisin a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai min ki Muhammad bin Ishaq ta hanyar Muhammad ɗan Ishaqa haddasa ne Ibn Ka'abin bin Malikin an abe ƙata da bihi wal hakim fil mustadrak al-imam hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak juz'in farko shafi na 111 min tariqi muhammad bin ishaqa amma abd bin ka'ab ibn malik qala sami'tu aba qatada bihi qala al-hakim hakim yace haza hadisun ala sharti muslimin wa fihi alfazun sa'aba shadida wa lam yukhrajahu wa wafaqahu az-zahabi kun san abin da nake son ma muku tambihi so dama ɗaliban ilimi suna yaudaran kansu Wa ana koya maka mustalawul hadis zai mutum ya ce ai ya kusan kwanan nan zai kware zama malamin hadisi kai sa karai ne mustalahu ba ka ce fa istilahin hadisi ake koya maka in ka haddace mustalahu duka ba za ka iya inganta hadisi ko raunata shi ba ko ba za ka iya gano hadisin da ya inganta ko bai inganta ba akwai ilmomin da da su ake wannan aikin shi wannan isla yake nuna maka in wanda suka yi aikin suka tace suka ce munkari to an koya maka me ake nufi da munkari mun gano wannan da kyau ko kamar mace ce an hada mata kayan daki sai a ce wannan shine muciya wannan shine tabarya muciya na tuka tuwo da shine kaga ana koya mata istilahi kenan tabarya kuma ana daka ne da shi da dan jajjage haka wannan kuma sunan shi kwanan mai gida mun gano wannan da kyau ko in kin dafa abin arziki a kicin ki zuba anan ki kaima mai gida kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan ana koya mata istilahi ne amma asalin aikin sai an je an karantar da kai ilmul rijal ilmul ilal an karantar da kai asalin abin da za ka iya kutsawa cikin mazajen tukuna shi wannan istilahi yana koya maka 'yan abu ne sama-sama kuna gano wannan da kyau ku kawai sai ka zo kana magana da mutum zai ce na karanta min adabil minhi fil ilmi mustala na karanta qawaid al asasiyya na karanta nukhbatul fikr na karanta wane ne da wannan ne ya baka izinin ka zama malamin hadisi da ka inganta ko ka raunata mun gano wannan da kyau ko ina ma ka san mazajin a ciki ina ma ka san su wa ya karantar da kai rijal wa ya karantar da kai illa game da mazaje kuna gano wannan waya karanta da kai illa game da hadisi akwai kitabul ilal da duk waɗannan abubuwan sai ka je malamai fa sun karantar da kai wani ilimi ne a cikin mustalahu shi kuma mai zurfi ne to sai wanda ya kware ma wannan da yake iya wancan aikin maro kwanan na baro kwa mai ta'rifat sai ga ya faɗa daga kirji shi nan a dole muhaddis al-faqih da shi da malam muhammad nasir din al-albani sau'in juna ne a ilimi yanda albani zai ce sahihi shi ma zai kuma ce a bisa nazari na wannan shi ma sahihi ne wannan shi ma da ifi ne to sai kai talifi magani mun gano wannan da kyau ku, kowa ya hankali Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana haruna bin muawiya an ibrahim bin sulaiman an asim al-ahwal an muhammad bin bishirin an anasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar annabi ce duk wanda ya man ƙarya da gangar to ya tattali kujeran shi a wuta wannan sai ingantacce ne an da bihi an hazal isnad li da shawahidihi kun gano wannan da kyau ku kowa ya taka tsantsan wajen faɗin magana akan annabi wallahi baka sani ba kai shiru ka sani ka manta je a tuna maka kuna lura da wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce babun fi zihabil ilimi wannan babi zai bayani akan tafiyan ilimi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilimi zai tafi sannan sai jahilci ya in mai gurbin shi zihabul ilm tafiyan ilimi a waye gari ilimi an manta da shi ilimi ba a san shi ba kun fahimci wannan da kyau ku allah ya sa mu dace za mu zo mu karanta wannan kuma in ba nisa muka yi babin ba har fa mu zo in sha allahu mai sharhin wannan mai yake nibi da tafiyan ilimi shin mun shiga lokacin da ilimi ya tafi jama'a yana daga cikin tafiyan ilimi fa a karantar da jahilai zagin malamai ilimi ya tafi bai da mutunci kuma kai ka san wane malami ne amma ka iya gamsuwa ka zauna ka ci mutuncin shi yanzu duk ilimin da zai karantar kawon da cha bai da amfani mun gano wannan da kyau ko to me kake so a gaya ma ra'ayi da son zuciya kuna gano wannan da kyau ko kuma wannan shi ne ɗabi'un da mutane suka ɗauka wannan wani nau'i ne na zihabul ilmi to amma nau'in babba shi ne wanda annabi zai faɗa mana don a zamanin farko ba a cin mutuncin malamai kwarkwata kun gano wannan inda ka cire gushewan annabi da sahabu duk da malaman suna shan wahala ai amma ba irin wannan abin da ake yi kuma in ka zo kasan hausa ba masu cin mutuncin malamai kaf irin bahaushe ka san wannan babu in ka zama babarbare bai cin mutuncin malamin shi haka ba fulatani haka ibara haka ba nufi balantana haka je wajen bayan rabi mun gano wannan da kyau ku wannan wani abu ne wanda fitina ce wacce za ta zo ƙarshen duniya to wannan ta fara kunno kai ne irin wannan ne abin da yahudawa suka yi allah ya faɗa da su sai malaman sai suka koma mai mutane suke so su faɗa masu su yi domin kada zagi da cin mutunci ba kansu sai a koma haka ake addini To kaga mu ko mun yanke shawara ba za mu irin wannan addinin ba gano wannan za mu gaya ma gaskiya sai dai ana gama gaya maka ka yanke jiki ka mutu amma an ka haƙura ka bi ta kuma sai mu haɗu da kai da izinin Allah gidan aljanna tare da mai mu duka sai ka ce ka gani ko ai gaskiyar da ta zo mana ne muka bi idan da kai mu Allah ka sa muna ciki mala ya ce akhbarana ja'far ibn aunin akhbarana hisham an abihi an abdullahi ibn amr qala alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna إن la yaqbidu al ilma intiza'an Allah maɗaukin sarki ba zai damke ilimi ya cire shi baki ɗaya ga jama'a ba yanta zi'uhu minan nas ya cire ilimin ga mutane cancak baki ɗaya Allah baya haka Mu gano wannan a waye gare kawai duk karatun da muka sani muka ce yanzu babu shi Allah baya haka walakin qabdul ilmi qabdul ulama' sai dai me ake nufi da damke ilimi shine ɗaukar ran malamai kun gano wannan malaman ku zakakurai na hakika ɗauke su to an ɗauke ilimi yanzu ilimin da albani ke karantarwa kana da wanda zai karantar da irin shi mun gano wannan da kyau ku. nan nake jin wasu motsatsu wai suna cewa wai yanzu waye zai katu irin na albani wannan alama ne na motsuwa alama ne na tabuwa kuma alama ne a tausaya ma waɗannan duk sanda malami ya tafafa an ɗauki wannan ilimin nashi duk wanda yake bayan shi ba zai iya yin abin da yake yi ba to sai ka zo kana faɗin wannan to kana yin tasirin hasil ne ko kuma kamar yadda malaman ilmul kalam suke cewa masu mantiki almusadara alal matsalo abin da dama mu ma muke faɗi kenan kana tsammanin da na abubakar zai yi abin da annabi ya yi in banda kai motsa ne kawai sai mutum da ya bayyana suran abin da ke damun shi kuna gane wannan da kyau ko ko ka ce umar ya abin da abubakar ya yi ko usman ya abin da umar ya yi ko ali ya abin da suka yi kana tsamanin zai yi ni ɗauko kujeran ɗan fodiyo kana tsamanin abin da ɗan yan bayan sun yi ni ɗauko kujeran abubakar gumi ɗauko jafar amma ba da haka aka kiyaye abin har aka fitar da abin da ya kamata a fitar ba ma kawai mutane suna bayyana dama ƙiyayyen da ke tsakaninsu da malam tun yana raye mun gano wannan da kyau ko sai bayan rasuwan shi suke ƙoƙarin bayyanawa saboda su rusa abin da ya gina yana raye Allah ba zai ba su nasara ba mun gano wannan da kyau ko Allah ba zai ba su nasara ba ko da wasa in kana da hassada da wani je ka ta yi da shi ga gashi nan amma in dai ya shafi kujeran malanku, ku Allah ya sa almajiran malam albarka ya rike da'awan suka zama yan arziki irin albarka yadda malam ya bar suka cure suka ci gaba a haka ku? na rantse da Allah ba za mu bar wani shaidani ya kama wannan al'amarin shaidanci ba ya gado ku san wannan wai aitu wane ne zai iya irin na malam ta dama babu yi. kowa ma ya hawo ya ce ba wanda zai iya yi ai tun yana raye a kasan wake irin abin da yake yi me yasa dama aka kashe shi ba dan haka ba amma wani mutum kwakwalwan shi kasa gano wannan kuna gano wannan da ke ku ha to dama an akwai wanda za su yi irin shi to ashe so in shi kenan ashe ba za su zama ɗaliban shi ba kenan ai daga ran da ka zama ɗalibin wani ko har abada ya fi ka mun gano wannan har abada ya fi ka sai dai in kana son ka fi shi ko to kana son ka ce ɗaya fi uba ta ba ta mun gano wannan da kyau in ko kana san wannan to wannan za ka yi amma baki bai faɗin wannan kun gano wannan da kyau wallahi al'adun ba cika baki ba kowa ya sani duk garin akwai irin mala albani ne in akwai ka ce mana wani in akwai in kana tsoron allah ce mana wani ma mutane su zo suna shirme kuna faɗin abubuwan da kuna bayyana suran jahilcinku da hassadanku kuna bayyana ƙiyayyen da ke tsakaninku da malam yana raye eh wannan ƙiyayya da hassadan ya rasu ta wuce dallaba ya ce ina sarakunan da ke gaba da albani ina malaman da ke gaba da albani ina 'yan siyasan da ke gaba da albani ina wa ya ce to yanzu ku nemi sabon abokin gaba ya bar maku duniyan abin da ya tsare maku ku yi ba shi kenan ba duk malaman ƙasan nan alheri muka ji a bakinsu duka bangarori duka ba mu ji sharri ba mun gano da waɗanda ake tare da su a da'awar sunna da wanda ba a tare da su ba wanda muka ji sharri duk mutanen najeriya malamai da ɗalibai da kowa alheri muka ji a bakunansu har 'yan siyasa har sarakuna har kowa ba wanda muka ji sharri mun gano wannan da kyau ko sai mutum ɗaya kuna gano wannan da kyau ku na rantse da Allah in ba a bar wannan ba za mu hau mun bari mu faɗi Allah ya sa mu dace kuma billahi lazi wata ajanda ce kuna gano wannan da kyau ku ba za ta ciwu ba Allah madaukin sarki ya yi jafar rufin asiri ya mutuwan da ya yi irin wannan rufin asirin ne Allah ya ma mamala albaniya kai ma kai fatan Allah maka irin wannan saboda tafarkin da aka tafi ko to wannan tafarkin yana bayyana akwai mai akwai alherin a wajen ina ta mun gano wannan da kyau Allah ya yi ma wannan harka albarka kai an wayi gari ma fa manya-manyan ɗariƙa da suke soke-soke game da sunna da suka zo abin da suka faɗi kenan ka ce ai in manyan waliyai ne ma Allah ke musu irin wannan ka san su duk harkar da su bari in dai ba sako waliyi ciki ba to an samu matsala suka ce to manyan waliyai ne suka faɗi abubuwa da yawan gaske duk mun yi rikodin suka ce kuma rigima da gaba ta ƙare to ba shi kenan ba a zuwa karantar da sunna bala'in da muke ciki a ƙasan nan yanzu har rikicinka ya koma wai kana maganar wane da wane yanzu bala'in da ake ciki in bala'in ya zo aka sauke helicopter kana tsammanin za a ware wane ko da wane ko da wane ba cinikin gora suke ma al'umma ba haka ne ko ba haka ba ne ya da mutane su san wannan halin da ake ciki a ƙasar nan ya wuce ra'ayin mutum ɗaya ya wuce tunanin yanzu dole a haɗa kai ne fa ko an ƙi ko an so yanzu baka ji gwamnoni sun rikice tsakaninsu da malfa ba ta rikice manyan ƙasan ta rikice komi ya rikice taron ƙasa ya rikice ana ta ƙoƙarin sai an gano ina ne gaskiyar al'amari to yanzu ne ya kamata ahli na su haɗa kai sai su ce to ga solution ku je ku sawar katukan da malayin yi na ƙarshe a ran da aka kashe sai da ya faɗi ya za a warware duk wannan rikita rikitan kun gano wannan sai muka ce muna hasashe mai yiwa faɗin yadda za a warware wannan matsala ne da suka ji ya fara faɗa su kuma ba sa son a warware sun fi san a ta hayaniya sai suka biyo suka kashe shi na mu gaskiya kuje ku ji mana kuma kuna tsammanin maganganun da ya faɗa allah ba zai sa masa albarka ba ne kasusuwan da ya yi ko ɗaya ba wanda ya faɗa fa ana nan da su rikodin mai nagarta wanda tun da aka yi najeriya ba malamin da yake karatu ya zama karatun shi ya ɗauku tar matsatsau irin karatun mala albani kaftin da aka yi najeriya ba taɓa yi ba sau da shi ke ɗaukan karatun shi da kan shi in ka ji karatu wani ya faru ko to kasa ɗin sata ne ba namu ba ne in dai namu ne muka fitar kaga tambarinmu da rijistan mu to komi za ka same shi a ciki in ko dama abu ne wanda muke apricot to shi kenan wannan magana ya kare wannan kuma namu ne kawai ba mu ɗauka ba ne ba mu ga dama ba kuna fahimtar wannan da kyau ku amma dai wannan harkan kowa ya tsaya kalle ta za a ɗauke ilimi ne ta hanyar mai kabbul ulama ɗauke malamai irinsu albani irinsu jafar irin su malam abubakar da gumi irin su bawa mai shinkafa irin su lawal abubakar kun gano wannan da kyau ko irin su dan mai shiya irin waɗannan zakakuran malaman da malaman da aka riga aka yi list ɗinsu a wasiƙan obasanjo mun gano wannan da kyau ko mu fa mun gamsu da wasiƙan obasanjo ba dan ga ta nan mun ga tana aiki dan ba waɗanda suka fahimci wasiƙan obasanjo sai 'yan salafiyan najeriya don sun gane ta don an masu ita aikace Allah kuma duk wanda ya ce mana ba haka bane ƙarya yake yi mu ma jiran nawa muke dan ya faɗa kun gano wannan kuma ya shiga taitayin shi shi yasa kana tafiya a kasuwa ne ka riƙe yi wa kana maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah dan ba mamaki kana cikin tafiya kawai ga mala'ika jibrilu mala'ikan mutuwa a kanka ka ji wala kiri yana ce maka man rabbuka wallahi malam yanzu wanda aka kashe a yanya sun sa tsammanin haka zai faru ne me suka yi wa'azi suka yi wa suka zaga wa suka cuna wa suka yi kaza haka saddan an ji an kashe bayan Allah kuma ce wai kar ka faɗa wai dan kai ma wallahi za a kashe ka kai ne da baka yadda da lahira ba har kake tsoron a kashe ka duk wanda bai yadda da lahira ba shi ke tsoron a kashe shi ina ba ta mun gano wannan da kyau kai ke tsoron a kashe ka don ka kashe ni za mu ko ban san ka ba za mu haɗu gaban Allah kuma kai da kake tsoro na ma ka kashe ni ka gudu mun gano wannan da ke ku kai matsoraci ma lai kiyaye fa idza lam yubqi aliman har sai an waye gari ba sauran malami ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan mutane sai su dauki jagorori jahilai da sun yarda da su ne amma jahilai ne mun gano wannan da kyau fasu'ilu a rika masu tambaya fa fa'abtau su rika ba da fatawa bi gere ilimin ba tare da ilimi ba fa dallu wa adallu su bata su batar mun gano wannan da kyau ko su bata su batar wannan shine illar da zai faru lokacin da aka ɗauke malamai wannan shine bala'in da zai hau kan al'umma wannan hadisi za a zo a sharhin shi ka ji bayani akan an ɗauke malamai suwa za su mai gurbin malamai waɗanda ba malamai ba na ba ta mun gano wannan da kyau wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi akhrajahu hul bukhari fi kitabil ilmi babu kaifa ya a babin da ke bayani akan ya za a ɗauke ilimi a juz'in farko shafi na 234 hadisi na 100 cib min ɗariƙin malik bihi muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul ilm babu raf'ul ilmi wa khafdihi babin da ke bayani akan wani lokaci za a ɗauke ilimi can-can wani lokaci kuma darajar ilimin zai yi ƙasa a mujalladi na hudu shafi na sha uku lamba na dubu biyu da hamsin da takwas min tariki jaririn jami'an malik jarir ja'far bana aunin an hisham an abihi bihi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'a za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum